na zo akan abin da ya faru ga yarmu da baki so za ka aura na ji duk irin matsalan da suka faru shi na zo akan mu baka duk wannan matsalan da aka gaya mana abin da ya faru sun zo ƙarshe hakan insha Allah ba zai ƙara ai ni kawo hanna na sanar da iyayena kuma bayan na sanar da su suka wani shawara a hakura da magana zulaiha kuriyariyar nan kai ka dau ne tun tana karama har ta girma to din Allah dan annabi kai hakuri duk abin da aka ce manya sun shiga a ciki abin nan ya kai ya kawo dan Allah dan annabi a ba su hakuri wato abin da yake faruwa ina shi mutumin da nace ya rabo mu da kauye ya kawo mu birni kuma cikin gidansa muna tare da shi to yanzu sai ya ce mana da rana tsaka mu tashi daga nan cikin gidan da muke tare da shi ga wani gida amma mu je mu zauna sai kuma daga baya sai ya ce ai gidan ma kyauta ya ba ko da yake dai na ce maka muhammadu dai ba sunan kan Muhammadu ba eh. amma an ce da namiji muhammad ne ko a'a ba gaskiya ba ne haka ne da ana cewa A'a. har ya mana ina na gaba ɗin ina na amman ina na arewan ina na gasin ku ta oga ni na zo ni kaɗai da ya ba a kwanta ni ba an tashi da ni har ya mana ina ka kuma na gode Allah shirya mana ɗan magajiya.